subscribe and sign up. Please ke subscribe sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar daura. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin gurgurku takun karshe kashin hamsin da biyu. Bayyanarsa tamkar bayyanar mutuwa ne. Zai yi wuya mutum ya haɗa ido da shi ba tare da zuciyarsa ta yi yunkurin dakatawa da bugawa ba, saboda firgitarwar da ke gare sa. shin wane ne wannan evil giant din asalin sunansa jerima shi fil azal mugun mutum ne tun kafin zamantowarsa giant mugunta da zalunci kaɗai ya sa a gaba ina ga yanzu da suka fara ba shi horon zama garkuwar prison abin ba a magana babban abin da zai baka mamaki karancin shekarunsa dududu bai fi sa'an garkuwa ba amma a halitta ba mude ne saboda girman jikinsa a yanzu haka yana a cikin rijiyar sihiri wato mataki na ƙarshe da suke ba mutum na horon zama evil giant ita wannan rijiyar sihirin ba ta ruwa ba ce mazauni ne na bakaken aljanu da shaidanu kwanan watan da za su gurfanar da shi ya yi daidai da lokacin da suka ɗaga na yin black knight a ranar za su fiddo da shi saboda rashin imani da zalunci na yi imanin ko makiyana ba zan yi mishi fatan ya kai wannan ranar a gidan kurkukun kaddara ba saboda musibar da za ta afko na bayyanar jarima rayuka ne za a salwantar bila adadin ba yara ba ƙanana ba tsoffi kai hatta jarirai ba za su kyale ba wa iyazu billahi motsin buɗe kofar ɗakin ce ta kara da kunnuwansu kamar gumaka babu wanda ya motsa a cikinsu sai faman zara idanuwansu suke yi gaba ɗaya sun sha jinin jikinsu saboda sun san ba alkhairi ba ne yake tunkaro su dattijuwar mace ce tsohuwa tukub ga ta doguwa kamar fatalwa tun daga ƙasa har sama ta rufe jikinta da doguwar riga mai hula launin ja hannunta ɗaya riƙe da sanda kafafuwanta suna a sanye cikin jajayen takalma ta rufe fuskarta da max launin ja tsofaffin idanuwanta ne kaɗai a buɗe zuciyar mace da rauni aka santa amma ita wannan baiwar Allah babu zuciyar imani a kirjinta bata san menene tausayi ba muguwar mace ce shedaniya mai hali irin na kafiran farko daga gaba rigarta akwai taurari uku masu kyalli daga gani tana rike da babban mukami na gidan kurkukun kaddara a hankali ta zura kafarta sautin takun tafiyar ta kamar na dawakai babu sassauci daga bayanta akwai wasu zabga-zabgan giant da ke take mata baya so biyu ɗaya daga cikinsu yana ariƙe da madaidaiciyar tukunyar ƙasa an rufe samanta da jan ƙyalle yayin da ɗaya kuma yake riƙe da faranti mai ɗauke da ganye sai ƙananan kofuna da alamun ruwa ne a cikinsu a tsakar ɗakin ta dakata da yin tafiyar wani kaskantaccen kallo da soma jefa musu ɗaya bayan ɗaya kafin ta ba jayant ɗin umarni su fara gudanar da abin da ya kawo su mai ɗauke da tukunyar ne ya sauke ta ƙasa. ya sa hannu ya buɗe jan ƙyallen da suka rufe ta da shi cikin takun majiya ƙarfi ya nufi gadajen 'yan matan ɗaya bayan ɗaya yake da su da karfi sannan ya cutsa yasun hannunsa tsakanin cinyoyinsu wata auduga ce na ɗaya cikin fantin ɗinsu yake zakulowa jawar da ita wani sabon salo suka bullo da shi idan yaran suka fara yin jinin al'ada sai su sanya masa audugar da suka tsaface shi a cikin fantinsu ita amfaninta jinin al'adar da suke zubdawa take tsanewa ta rike sa a ciki a jikinta ko daga baya yi suna yin haka ne saboda a bukaci suke da jinin nasu wani mugun sihiri ne suke yi da shi tun sautin koke-koken su ya cika ɗakin jikinsu sai kirma yake yi saboda tashin hankali duk audigar da ya ciro a gabansu cikin tukunyar yake zuba su bayan ya gama dattijuwar ta yi yaran murya da sauri ɗaya jihin ɗin mai rike da faranti ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya miƙa musu kofunan wani ruwan sihiri ne a ciki mai kamar jini ga ƙarni warinsa babu daɗin shaka bayan Allah kamar za su zauce a haka suke shan ruwan wasu har sun fara yunƙurin amai amma saboda fargaban kada su zubda azabtar da azabtar da su yasa suka daure suna sha wani irin ɗaci ne ya ratsa makoshinsu Tun idanunsu sun kaɗa jawur tamkar garwashin wuta za ku iya ba su ganyen Tattijuwar ce ta furta maganar watsa musu ganyen suka yi a ƙasa. bayan Allah jiki ba ƙwari suka sauko ƙasa, kamar dabbobi haka suka kama cin ganyen da aka watso musu kasa shi murmushi dattijuwar ta sake ta cikin face mask ɗinta har za ta juya kwatsam idananta suka sauka a kan guda mai ɗauke da lamba ɗari a hanzarci ta wurga tsofaffin idananta kan yaran da ke cin ganyen rigunansu ta bi da kallo masu ɗauke da numba from 80 suka fara har izuwa 99 amma babu na ɗari nan take ta fahimci ba ta a cikinsu lokaci ɗaya yanayin fuskar ta ya canza zuwa ɓacin rai ta kakkausar murya mai amo ta furta sunanta jibrila ta faɗa tana zare idanu cikin ɓacin rai kada ki saurara ki bari na sake maimaita kiran sunanki ki fito tun kafin ranki ya ɓaci shiru babu alamar wanda aka kira da sunan Gabriela za ta fito daga maboyarta ran dattijuwar ya ɓaci matuka ta fusata sai faman zazzare idanu take yi tana bin ko ina na ɗakin da kallo har yau tana mai mamakin karfin halin yarinyar da rashin tsoronta ga kafiyar tsiya abin a jininta yake kallon sauran yaran ta yi ina yar uwarku Gabriela take da tsawa ta furta maganar muryoyinsu na kyarma suka amsa da cewa ba su san inda take ba daga murya ta kuma yi a karo na biyu ta furta na san kina saurare na idan har baki fito ba zaki ja ma sauran ƴan uwanki ina mai baki umarnin ki gurfanar da kanki a gabana tun kafin in zakulo ki da hannuna ta faɗa tana huci kamar zakanya zarai ta san sarai ta san inda ta buya amma saboda karfin izza ta fi son ta kawo kanta gabanta kallon jayant din take a gefenta kamar jira yake ta bashi umarni a zafafe ya nufi gadon mai numba ɗari ya zira hannunsa ya damƙo kafarta kamar 'yar dambe haka ta rinka bubbuge shi da tafukanta har da karfin halin naushinsa da hannunta wurgi yayi da ita waje ta gangaro kan fulo 'yar guntuwar rigar ta tuni ta tattare ta haura kan West ɗinta da sauri ta sanya hannu ta kamo rigar ta lullaba mazauninta gaba ɗaya nan naɗaɗɗiyar su Markanta ta rufe fuskarta yunkurawa ta yi da karfi ta miƙe tare da dunkule yatsun hannayenta alamar za ta yi faɗa sai faman haƙi take yi tana huce daga ganin idanunta babu tsoro a cikin su duk irin azabtarwar da ake yi musu bai sa zuciyarta ta rauna da ba duk cikin yaran babu mai irin karfin halinta wani irin gumi ke tsatsafowa ta hancinta da gefen kanta yarinyar ba karamin kyau ne da ita ba Gadirin jiki tana da shef irin na karfafan mata gaba ɗaya jikinta Taba raunuka ne gefen goshinta hada ɗinkin ciwo da aka taɓa yi mata a gidan kurkukun sakamakon wani mugun rauni da ta taɓa ji a kwanakin baya. Shi Umar Dariya dattijuwar da suke tana tafa hannayenta kafin ta jinjina mata da babban yatsarta ta ce, "Sani da kokari Gabriela, da a ce baki min haka ba, da ban shaida ke jinin jatumarki bace. Karfin halinki yana birge ni, ina son in ga mace haka." Ta faɗa tana ci gaba da sakin dariya mai sautin gaske. Gabriela da ke kallon ta tsantsarar tsanarta take ji, ta tsani matar fiye da yadda ta tsani kowa a duniyar nan cike da karfin hali ta furta muguwa a zalima kafin ta karasa maganar dattijuwar ta daka mata tsawa mai razanarwa a firgice sauran 'yan uwanta suka koma kan gadansu jiki na kyarma ita ko wanda aka yi matsawar babu alamar firgita a tare da ita kamar ana tunzura ta ta ci gaba da faɗin kin manta abin da na taɓa faɗa miki ni ba na jin tsoron ku har abada azabtarwar ku ba za ta taɓa sanya ni yi muku biyayya ba saboda ko din dabbobi ne daƙiƙai ne kuma jahilai sai kun yi mummunan ƙarshe a wulakanci za ku mutu ta faɗa tana cije labanta da gumi ya jika su idanu a matakar zazzare dattijuwar ke kallanta ta wani irin fusata ta kalli ɗaya daga cikin jeyin ɗin da ke take mata baya da ido ta yi masa magana cikin takun majiya ƙarfi ya nufi gabriela gadan-gadan lokaci ɗaya ta soma ja da baya hankalinta a matakar tashi bata san me zai aikata mata ba babban abin da take ji mu tsoro kada ta rasa ranta ba tare da ta cika burinta na ganin ta hadu da dan uwanta Gabriel ba ba ta son ta mutu ba tare da ta gana da shi ba da ba dan shi ba da tuni ta jima da kashe kanta watsawa ta yi da gudu ta nufi kofar shiga toilet su ta buɗe kofar ta shiga ta je ta rufe tana faman jan numfashi kamar daga sama ta ji dirar mutum a cikin toilet ɗin kamar aljani haka ya faɗo mata tuni labbanta sun fara karkarwa muryar ta na rawa ta soma faɗin kar ka kuskura ka taɓa ni kada ka matso kusa da ni ka kyale ni idan ka cutar da ni dan uwana ba zai taɓa kyale ka ba sai ya kashe ka sambato ta rinka yin cikin rawar murya mai haɗi da tsantsar tashin mai hadi da tsantsar tashin hankali da fargaba sam ta manta cewa giant ba sa ji ba sa gani kallonsa take kamar dodo ga baki ɗaya idanuwansa ta lullube ta 'yan uwanta da ke zazzaune kan gadajensu tuni zafafen hawaye sun wanke fuskokinsu lokacin da suka fara jin sautin kururuwar Gabriela ta cikin ɗakinsu ta wani irin azababban sautin kuka mai ƙaraji tamkar ana zararanta, ranta nan take suka fahimci abin da Giant din yake yi mata hakika zuciyarsu ta yi matuƙar ƙaraya. tsawa dattijowar ta watsa musu babu ɗigon imani a ranta kar in kuskura in ƙara jin sautin koke-kokenku ko da tari ne ba na son ji idan ba haka ba zan sa a yi muku abin da aka yi mata jin wannan maganar yasa suka yi shiru kukan nasu ya koma na zuci tsawon mintuna goma cif kafin jiyan ɗin ya fito daga ma makewayin sanye cikin kakinsa kamar bai aikata wani abu ba wata iriyar mahaukaciyar dariya tsohuwa ta yi idanunta akan jiyan ɗin. ta jinjina masa da yatsarta kafin ta juya cikin takun izza ta nufi kofar makewayin nasu ta buɗe kofar ta sa kai ta shiga a kwance ta hango ta kamar matacciya babu sutura a jikinta sai faman sakin nishin azaba take yi numfashinta na fita da hucin zafi ga wani jini da ke gangarowa ta tsakanin cinyoyinta baiwar Allah ko ina na jikinta ya raunata kwata-kwata bata a cikin hayyacinta ita kadai ta san tartsatsin azabar da take sha cikin fitar hayyaci take ambatan sunan dan uwanta Gabriel yayin da hawaye ke tsatsafowa kan kuncinta masu dumin gaske idananta sun juye jawur kamar garwashin wuta ta kasa tsaye da gangar jikinta sai birgima take yi saboda zogin azabar da gabanta yake yi mata tsugunnawa da Tejuwar ta yi saitin inda take muryarta daga dara ta ce bakinki ne ya ja miki na yi mamaki da har kika iya rayuwa ai na yi zaton zan zo na same ki a wargaje babu rai amma saboda taurin kai har yanzu ki bai daina fita ba ta ƙarasa maganar tare da tofa mata yawo mai yauƙi akan fuskarta har cikin idanunta ya shiga faɗa da aljani babu riba wannan so mun taɓa ne nan gaba idan kika kuskura kika sake yunkurin iman rashin da'a farfesun naman ki zan sa a yi min sha sha sha kawai ta faɗa tare da kai hannu ta damƙi sarkar cross ɗin wuyan Gabriela ta ja ta da kaifi ta shaƙe mata wuya birgima ta rinƙa yi cikin fitar hayyaci ta soma kokarin ceton kanta sai dai ta gaza dattijuwar ta kyale ta ba har sai da ta ga ta daina motsi jikinta ya sake tukunna ta karasa da sarkar ta jefar da ita gefe ɗaya. fatar wuyanta ta yi jawur saboda shakar da ta yi mata miƙewa dattijuwar ta yi fuskar ta babu fara'a ta sanya kafa ta naushi cikin Gabriela tsabar rashin imani duk da tasumar da ita hakan bai mata ba ficewa ta yi daga toilet ɗin ta ba jayant umarni ya ɗauko Gabriela ‘yan uwanta na kallo ya fito da ita zigidir babu kaya ya rataya ta kan kafaɗarsa suka fice daga ɗakin kamar jira suke su tafi baki ɗaya suka rushe da kuka mai cin rai hakika sun ji zafin abin da ya faru da Gabriela saboda suna son ta tana taimakon rayuwarsu wurin kwantar musu da hankali idan damuwa ta addabe su sai gashi yau sun gaza taimakonta suna ji suna gani an ci zarafin ta an wulakanta rayuwarta Allah kaɗai ya san ina za su kai ta za ta rayu ko ta mutu Allah sarki Gabriel a firgice farka daga bacci hannunsa dafi da saitin zuciyarsa da ke harbawa da karfi karfi fuskarsa ta jike shirkaf da gumi labbansa na kirma ya soma ambatan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuciyarsa ce ba ta yi masa daɗi kuma yana je a ransa wani mugun abin ne ya faru da 'yar uwarsa da ke a can gidan kurkukun kaddara sakowa ya daga kan su, ya kai hannu ya kunna switch ɗin ɗakin haske gaure ko ina idanunsa sun cika da kwalla gabaki ɗaya ya rasa mai ke masa daɗi a hankali yake yin tafiya kamar wanda aka zare wa laka sun babu karsashi a jikinsa toilet ya shiga bayan ya fito ya nufi ɗinsu ya canza kayan jikinsa da jallabiya kafin ya tsaya kan darduma ya fara jera na filfilu saboda ya yi mata addu'o'i bayan ya kammala jiki a sanye ya ɗaga hannayensa sama ya fara addu'o'i hawaye na wanke fuskarsa shashekar kokarsa ce ta farkar da nufal tun kafin ya buɗe idanunsa hannunsa suka soma jiyo muryar Sajid yana faɗin ya Allah kada ka bari a cutar min da ita ya Allah ka kare min ita daga sharrin duk wani abin cutarwa da wata iriyar kasala Nofal ya sauko daga kan gadan ya je gaban prayer mat din ya tsugunna yana duban sa Sajid me ke damun ka ne naga kana kuka idanunsa jawur ya kalle sa Naufal bana jin daɗin zuciyata ina ji a raina wani abu yana faruwa da Gabriela kwata-kwata ban yi bacci mai daɗi ba dafa kafaɗarsa Naufal ya yi cikin kulawa da nuna tausayawa ya ce me yasa baka ta ni mun yi sallar a tare ba bana so na takura maka girgiza kai Naufal yayi babu takura ni ma yar uwata ce Sajid zan iya hana ido na bacci dan mai mata addu'o'i Kallonsa kawai ya yi ba tare da ya ce masa komai ba buro baka tunanin da nishi zai iya taimaka mana da alamar rudu Sajid ya furta ban gane me kake nufi ba Naufal ya ce ina nufin mai zai hana mu nemi taimakonsa akan ya ɗauko mana ‘yar uwar mu tunda yana da karfin da zai iya yin hakan. Ta yaya zai iya zuwa gidan kurkukun kaddara ya taimake ta? Ni ba zan iya tunkarar sa da maganar nan ba, saboda bana so ya sake shan wahala. Za su iya cutar da shi idan ya je. Ya faɗa yana faman matsa kwalla kafin wani ya kuma furta kalma. Sautin motsin buɗe kofar ɗakin su ya ja hankalinsu ga duban dorum din, kusan a tare suka zabara suka meke tsaye suna kallon shi babu wanda ya zaton shi ne saboda bai taɓa shigowa bedroom ɗinsu ba watakila yana ɗan zagaye gidan ne ya jiyo sautin muryoyinsu shi yasa ya shigo ɗakin nasu har suna hada baki wurin gaida shi cikin girmamawa bai amsa musu gaisuwar tasu ba gaba ɗaya hankalinsa na akan fuskar Sajid farar jallabiya ce a jikinsa ta kam ta kama sa me ke faruwa ne ya jefa musu tambayar da sauri Naufal ya nuna Sajid da yatsarsa yanda yake kuka takawa waye a hankali ya karasa gaban Sajid ya kai hannu ya dafa kafadarsa I'm sorry na yi muku labe ba hali ba hali na bane na fito ina zagaye gidan ne sai na jiyo voices ɗinku kuna magana ba komai ne ya ji hankali na ba face sautin kukanka faɗa min me ke damunka da wata iriyar sanyayyar murya mai haɗi da kasalar bacci ya furta maganar Sajid bai ɓoye masa komai ba dangane da sista ɗinsa ba zato ba tsammani ya ji cip ya yi yayi hogin ɗinsa da hannu biyu kamar kaninsa tun ya ji wani irin sanyi ya ratsa zuciyarsa kamar an yaye masa damuwar shi a hankali cip ya ɗaura hannunsa ɗaya kan bayan sajid yana ɗan bubbuga masa bayan cikin sigar lallashi muryar saka saka kamar ta mai ya raɗa ya furta ka ci gaba da yi mata addu'a Allah yana a tare da su kuma yana sane da duk wani hali da suke a ciki insha Allah komai ya zo ƙarshe in har sister ɗinka na da tsawancin kwana za ta rayu ne kamar yadda kuma kuka rayu bayan wahalar da kuka fuskanta daɗin kalamai chip ya ci gaba da furta masa ko a mafarki ba su taɓa tunanin cif zai shigo bedroom su balle har ya rungume ɗaya daga cikin su sun ƙagara ganin darajarsa da ƙimarsa a idanunsu sun yi mamakin hakan sosai mutumin ya ƙara ya ƙara zuciyoyinsu sai da ya tabbatar ya kwantar masa da hankali kafin ya raba jikinsu daga na juna fuskarsa da damuwa ya furta tam ɗin sallar asuba yayi ina jiran ku a falo ku shirya mu tafi masallaci ku sanar da sauran ƴan uwanku maza amsa masa suka yi da to gentle ya juya har ya kusa fita daga ɗakin muryar sajid ta ratsa kunnuwansa na gode chief kamar yadda ka faranta min rai kai ma Allah ya faranta maka naka ba tare da ya juyo ya kalle sa ba ya furta amin but ku kira ni da sunana always zan fi jin daɗi murmushi suka sake a tare suka haɗa baki wurin furta yaya always jinjina kansa ya kafin ya sa kai ya fice daga dakin. wayo Allah daɗi kamar jira suke ya fita da sauri sa ji riko ya ruko gaba rigarsa ya soma shinshina kamshin turaren cif Naufal shinshina ka ji shinshinawa Naufal yayi sai daɗi suke ji wallahi baka ji daɗi ba da ya rungume ni sai na ji kamar an wanke min damuwa na mutumin yana da mutunci sosai komai nasu yana burge ni santin Chief suka ci gaba da yi kafin daga bisani naufal ya ce yana fajiranmu za mu tafi masallaci mai sauri mu shirya unaisa angel kiran sallar asibayin farko wayar ta fara ringin kamar za ta fasa su, cikin duhu ta farka tare da lalabo wayar har ta damƙo wayar da ke ajiye kan stand ta ɗago da ita ba tare da ta duba sunan mai kiran ba ta yi bikin unaisa ina kika shiga ina ta jaraba kiran layin ki bana samu wata iriyar zabara ta yi a ɗan ruɗe saboda bata gane wace ce ba na san baki gane mai magana ba antibari ta ce ajiyar zuciya ta sauke muryarta da kasalar bacci ta ce yanzu na gane ina kwana kin tashi lafiya ki hakuri na katse miki ki. na damu da san a wani hali kike ciki kwana biyu baki neme ni ba muryar ta a dasashe ta ce ba komai ni ma kina raina ban yarda ba me yasa baki kira ni ba ni ai fushi ma nake da ke kin manta da ni muryar binanzir da alamar bacin rai ta yi maganar ba haka bane wallahi ban manta da ke ba na yi rashin lafiya ne amma yanzu na ji sauki wayar ma ba ta a hannuna sai jiya na karɓe ta tana jiyo sautin muryar antifireti tana zabga salati ga baki ɗaya ta ruɗe jin ba ta da lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ya jikin naki da sauki Allah sarki wannan kenan to mu kan fata ya ce mana ba sauki dan haka mun daga mu haɗe a littafi na gaba kashe na gaba dan jin yadda za ta ci gaba da kasancewa kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai a littafin kurkuku takon karshe kashi na hamsin da biyu bayyanarsa tamkar bayyanar mutuwa ne zai yi wuya mutum ya haɗa ido da shi ba tare da zuciyarsa ta yi yunƙurin dakatawa da bugawa ba saboda firgitarwar da ke gare sa